الترابي ويسلم فيه معذورا وحيدا هنالك في النعيم او الاسرابي وعيد الرجوع من دفنه عنه احاط به شهوب الاضطراب وعول الحشد اعظم كل امر من الشهداء وتوقف للخطاب يعتبره يحول بعد يوم مقدمة عن قريب لم kare من أصول فادي تكا تملك وحيه يحول حجارة إن الرمى يقول كم جواته وأعلم أن الله يقول وحال بينهما الموت فكان من الأول حال يقول أبارك أتي حولت حين فيها ولم تجد لسنة الله تحويلا يحول أنا زيادة أنك أنكريب ننقص min usulin daga fadistika muhayyadatin abin ɗaukakawa ila ma'awar abi zuwa ga wajen kukan kirkeci da yi kula da za a fitar da mutum an majalis su daga gidansa an gada mutum da kuma inda yake koyi dukiyarsa muzakkara fatin wato abin kawatawa ila bai tuttura zuwa gidan turbaya wani sulamu za a mika mutum shi a cikin kabari masu yana abin koracewa da wajen da shi هنالك أتم بكل نعيم ومسلمة في كل نعمة أو الإحسان كلنا في كل إسلام وعيد الرجوع بين دا ومن دا أنه وأن سكا بني عن سكا برو شعاتن وهو شهوب الإكتراء نوعي نوعي نبا قلتا أحادا جميسة ستة إلى مصر وحول الحشر قوران تاسم القيامة أعظم شيني مصر جرم كل أمر هو نئر الأمر idan shahada umutsin shaidu da su kafa aka ɗaya da sunan su sami dan ai magana a gaban Allah subhanahu wa ta'ala yuhawwalu ana juyar da mutum an daga barin duk wani abu da yake so karibin nan kusa min usuri na fadistika na mulki mushayyadatin abin daukakawa ila ma'awar zi'abi zuwa ga makomar kirkirki zuwa ga wajen kusan kirkirki a waya a wuri da yusra za a fitar da mutum an da daga barin wajen zaman sa mutum ne da inda yake boyewa a gidan nasa mazakara fatin abun sawa sawa a na bai kira zuwa gidan tarbaya wa yusra za a nutsa mutum shi a cikin kokari mahaduran yana abin kawai cewa da kuma shi kadai هنالك فأتني فكن نعيم مسلمين فكن وعيد الرجوع باين dafa من wanda suka binne hannu. suka barunta a kan to su da istirabi nau'i nau'i na bakunta a haɗa biyu sai su kewaye da mutum wa haula yake da sauran tashin kiyama a azamu shi ne mafi girma a naku a kuzaru shi ne mafi kirkitin kulla amur kowane irin al'amari idan shi hada a muslim ne shi dutu ko ta haka da sauran da sabu don ai magana a gaban Allah ko kuwa to haka yake yuhawwalu za a juyar da mutum mazdar ne na hawwala يحول تحولا أن تجبر دون أبدية يسول أريد أنكم ننقص من قصول الزاعة يتمثل تحول وتفاعل التملك وتفاعل التملك مسيئة تنقضن لو تفاعل أينما تكونوا جدكم الموت ولكن في بروج مسيئة أكا أن يسي وقصر المشيط تفاعل وقت أكا أجل إلى معاوز أبي زوار كنتم كنت kasance awar zikin shi ya au sai ma'awa inda yake tsufa kamar kawa ya sun yi masa wa alai da zika an nama masa wa bil mutakabbirina an gani an fahimta ai wa da za a fitar da mutum sada ba wanda zai ta a fitar da shi daga gidan shi a kan kabari sai dai an gani saboda haka mazdar dutse shi ne al yasa Allah yake idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu fitarwa lafi ba dan adam din da zai tashi daga kabari da kake sai kun tashi yasa Allah ce wa akhrajatil ardu wa yukhraj za a fitan mutum am daga barin masalis wajen zaman wakilin da inda yake boyewa وربك يعلم ما Mu صدورهم وما تؤلمهم مزخرفة أبن كواكا وزخرفة وإن كل ذلك لما مصاب الحياة الدنيا إلى بنت اكتباب دوء أجلن كرقاشين مطبركا ويسد المضيب ويقولون كيفكم ربي ربي ربي ربي دوكا إيه؟ مزكرة فتح أبن كوا كوا كوا أفن في قنة كله قنونة اسمه أكفى حجبة سبعة إيه؟ سبعة sai ga Allah ya ce inna hu laqur'anun karim fi kitabin maknun a cikin littafi wanda yake tsaye ko fa sai ta yace la ya masu ka wanda yake taba wancan littafin wanda yake maknun ne ko sai ne sai ta da zo magana matan aljanna su ga ayatu ko ne a misalin lokacin da maknun kamar wani damar ne wanda aka yi aka koyi ko kuwa sai yake ne wa islamu za a nuna mutum shi a cikin kabari ma a cikin yana a cikin kabari ta kuma mutum hazara ko kuwa ma hajji sannan wa shi shi kaɗai ko to hunalika a sanyi ma musamman ishara ne wanda ke nuna nesa kamar hunalika ta budu kullum su ma a fada'a hunalika da'a kariya. ربكم da ابتلوا المؤمن وزلزلوا زلزالا شديدا ko cikin na ke mutum yana cikin ni'ima awal iskali ko yana cikin hukuma wa aidan rububi bayan dawowa wannan tasiri ne wanda yake nuna kusanci da haka ana yin tasiri ba dan a nuna abu dan karami ba ne da haka kuskure ne a qur'ani sai inda kaga an ce ya kunayya ka dauka dan karamin yaro ne wala haka mutane akwai at-tasbiru an gane bil qurbi was sahaha in nuna kusancin ka da ni da kuma yin sa nake tausasa maka ko sai tasbirin abu akwai a gara da tasbir za mu karanta su idan da ya faru wani kuɗi saboda saboda saboda abin da ya gafi yawa kenan kankanta ba shi shi dai aka sani a yi kamar islamiyya ne malam inda mutum ya tafi a ciki min daga ila zuwa ala a kai a yi wannan ita ce masarar da aka sani ko bu ai da robi ana nufin ana dawowa man da kano waɗanda suka binne shi an lura su baro shi a kai to da an baro shi a can ba su hubul iskira nau'i nau'i na lafiya to a hada shi sai su kewaye da shi ko kuma lokacin da kaga ana magana hada to matsala ta samu sai sa Allah madaukakin sarki ya faɗa yake wallazi yusawwirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim rihun tayyiba ja'at qaribun asifun wa ja'a qabrun mujrim min kulli makanin wa dhannu annahu uhita bihi to tunda kaga Allah yake sun tsammanin cewa an kiwaye da su to halaka ta riga ta su ko kuwa an fahimta ina da kuma can faɗin Allah madaukakin sarki da yake ainihin wato magana ma'abucin wuna ko kuwa قال له صاحبه وهو يحاوره أكبرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي ولولا إذ دخلت جنتك فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترنا أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ورسل عليها عثمان من الصواحب فتصبح صعيدا أو يصبح ماؤها غيرا فلن تسقط وأحيط بثمر هذا علاقة تارجع تاني تارجع تارجع تاني أن سامو ainihin مثلا الشيخ هذا كذا النبي za ka يتعوى annabi النبي يوسف صلى الله عليه وسلم فلما استيأسوا منه خلصوا نبيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومنكم لما فرطوا في يوسف ولن أمرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير العبيد الحاكمين في جمع يأتي إلا أن يحاط بكم وقال في إن وفي كننته مشكلة في هوب الإكترابي نوع نوع من الوحيدة سنكي ويمتل شواحات جيكما وكما نوعك وكما نوع شكلا saboda كما شكنا wa mutum za ka ga mala'ika ta kuce guduma ya taso eh kaga ai matsala ta faru wa aulal hashi tsoron tashin alkiyama kuma a azam shi mafi girman a azam shi mafi firgitin wa mafi ka fasuri ta a lam isama wato man fil ardi illa man sha Allah wa kullun aqawu dakhirin wa kullu amrin kowane irin al'amari idan shuhada'u mutin bin shaidu su ne mala'iku tu kafa aka kai da su gaban Allah ne ne dan kai magana ke duba ya ce wa ji abin nabi yana wasu hada'i ba da shi ne za a zo da annabawa da wannan za su shaida a Allah to mu yi à vous.